الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na tara ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda shine yammaci na hudu ga watan biyu shekara ta dubu 2000 miladiya jiya idan ba manta ba mun cike ne karshen suratul sura yau kuma za mu tashi farkon suratul zukhruf suratul zukhruf sura ce makkiya kuma ita ce sura ta da uku a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma tana kunshe da ayoyi 89 muna roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu wajen fahimtar ayoyin tare da yin aiki da su mai Allah ce a'udhu billahi minash معه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين وبنجي ina rantsuwa da littafi المبين littafi mabayyani shine al'ƙur'ani mai girma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan lallai mun mayar da wannan littafi ko mun sanya wannan littafi ya zanto qur'anan abin karantawa arabiyyan wanda aka saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abin da ya kunsa na ma'anoni ku fahimci abin da ya kunsa na sako saboda harshen larabci na bayar da damar dunkule zance da fayyace shi wa innahu fi ummul kitabi wa innahu lalle shi wannan alqur'ani mai girma fi ummul kitab ya kasance a cikin ummul kitab ummul kitab shi da lauhin mahfuz ma'ana ma sun yana can a tsari a rubuce kamar yadda Allah ya so ladaina a wurinmu la kuma lalle littafi ne madaukaki sannan hakim littafi ne da ke cike da hikima lafazin aliyu da lafazin hakim a nan siffofi ne na alqur'ani mai girma littafi ne madaukakin littafi walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera littafi ne da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin alim gamsashen littafin da ba littafin da ya kai shi wadataccen littafin da ba ya da wata bukatuwa ko talauci sannan littafin da ke ciki da hikima. Sallallahu Alaihi Wasallam. Afa na ɗorin an kuma zikira safan an kuntum kauman musulisi. Afa na ɗorin buwa an kuma zikira shi ne su kuna tsammanin za mu daina za mu kame an bato ga ku sai mu kyale wannan littafi ba za mu saukar da sifa a kan ku safhan muna masu rike shi a wajen mu an kuntum qawman musrifin dan kawai kun zanto mutane masu laifi sai a ke saukar da littafin wanda zai kunshi bayanin laifin ku dan kara ku laifin ku yi fushi ba zai yi ba lalle ubangiji ta'ala zai bayyana da littafi zai saukar da shi kuma littafin zai kunshi bayanin siffofin mutanen kirki idan mutum ya ji sai ma Allah godiya ya tsara ba kuma zai kunshi bayanin siffofin mutanen da ba na kirki ba idan mutum ya ji sai ɗauki wa'azi ya gaya zai ya gyara amma ba bin da alƙur'ani ya zai kyale ba tare da ya ce komai ba wai kawai dan gudun kar wani ce an masa fallasa kada wani ce an yi masa habaiki a fannar buribu an kuma zikira shi sai mu kame an mutu gabarin ku shine alqur'ani safan muna masu kyale ku an kuntum qauman musrifin dan kun zanto mutane masu barna dan kun zanto mutane masu ketare iyaka haka ba zai yi ba وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وكم أرسلنا نوى نوى نيمك تورو من نبي لأن نباوى a lokuta daban-daban zuwa garuruka daban-daban fil awwalina a cikin halittun farko waɗanda suke kafin ai mun turo annabawa daban-daban ko wani annabi da yazo kuma yawa mutane da su haka Allah ya turo su rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin wa munzirin wa yujadilu alladhina kafaru bil-batil liyudhibu bihi al-haqqa wattakhadhu ayati zuwa ma'ana mun turo annabawa daban-daban fil awwalin a cikin mutanen farko wa ma ya'tihim min nabiyyin babu wani annabi da ya zo wa mutane illa kanu bihi yastahdun ba sai sai mutanen nan sun zanto bihi yastahzi'un suna masu izgili da shi suna masu masa gatsi suna yi masa dariya abinda wannan ke nunawa kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da lallashinsa bisa cewa duk abin da za a faɗa masa yanzu a da can an taɓa faɗawa wani annabi duk wani tare da za a yi masa da can an taɓa wa wani annabi da haka sai dauki hakuri sunnar Allah ne akan abin da ya halitta akan abin da ya gabata cikin halittunsa mutane su kan gare mu annabawa kadan ne ake samu suke an zikira shine wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un fa ahlakna ashadda minhum batashan wa madha masalul awwalin fa ahlakna sai muka halakar da ashadda minhum batashan mun hallakar da ashadda minhum batasan mutanen da suke mafi tsananin karfi minhum sama da nayin wa madha masalul awwaliyin ya riga ya gabata masalul awwaliyin siffar hukumar mutanen farko labarin hukumar mutanen farko masal ina nufin sifa yani sifatu hukumatil awwaliyin sifar mutanen farko ta riga ta gabata kun ji labarin yadda aka yi wa adawa kun ji labarin yadda aka yi dawa kun ji labarin yadda aka yi wa sauran al'umma daban-daban a zamani daban-daban wanda su kan dare wa annabawa ma'ana waɗanda na daɗin sun fi yanzu ƙarfi a halakana a shadda minhum basakar na daɗin sun fi yanzu a shadda ɗinnan na'at man'us din, fa a halakana qauman ashadda minhum basakar ma'ana mu da waɗansu mutanen da sun fi yanzu ƙarfi wannan ko ya riga ya gabata tuni wa kazzaba alladhina min qablihim wa ma balagu bi ishara ma ma atainahum fa kazzabu rusuli fa kayfa kana nakir aw lam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان أكية الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاك بهم ما كانوا به يستعينون زور ma'ana dukkan waɗanda suka wuce a da dukkan jama'ar da suka wuce a da sun fi na yanzu karfi ta kowane irin karfi karfin siyasa karfin soja karfin tattalin arziki ci gaba da kowane irin abu sun fi na yanzu amma duk da haka ba su gagara Allah ba na yanzu sun su ne suka isa su gagara Allah Na yanzu sun babu su gagara Allah ba idan ubangiji ta Allah ga dama sai ya tarwata su cikin dan kankanin lokaci da wannan yan socialism a Rasha ta shekara 70 ta kashe ta daure ta kona wanda ta ga dama a yi hijira daga kai daga wannan yanki zuwa wani yanki ubangiji ta Allah ya zo rusa daular ta wanda ta faruwa ba shi ke nan yanzu kuma amerika ga ta ga bujara nan an bare mana amerika ma za ta rikice ko ba ka wani Allah kare wani gazaniya su Allah kare rikita su algo ya ce bai yadda ba bush ya ce zabe algo ya ce waye kotun gida ne fulani da ta ce wani ya ce kotun kaza ta ce ba supreme court ta shiga cikin siyasa Allah madaukakin sarki ya kara faranta mana dai da hargitsa lamarin فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين wala ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ولئن سألتهم إن ذاك تنبيس سو متانا مكة وانت سكي زاولي من ذا الله صلى الله عليه وسلم da za ka ce da su man khalaqa samawati wal ard su wane ne wanda ya halitta samai wal da kasa la yaqulunna wallahi da sun ce khalaqahunna al aziz al azim khalaqahunna al aziz wanda ya halitta su shine al mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan al'alim masani sanin da yake baya mantuwa ko baya jahilcin al'amura qala ilmu anin da rabbi fi kitabillahi yazidu rabbi wala yansa allazi ja'ala lakumul arda mahdan shine wanda ya sa muku kasa ta zanto shimfidaddiya a gare ku wa ja'ala lakum fiha subulan kuma a cikin ta ya sanya muku hanyoyi daga gari kaza zuwa gari kaza daga Kano zuwa Maiduguri daga Maiduguri zuwa Dambuwa zuwa Biyu zuwa Bama zuwa ina ne Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin kasa akwai hanyoyi na kasa wanda motoci ke bi akwai hanyoyi na ruwa wanda jiragen ruwa ke bi akwai hanyoyi na sararin samaniya waɗanda jiragen sama ke bi dukkan waɗannan ubangiji ne ta Allah ya sa muku ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun wai ko kwa shiryu ku samu zuwa daga gari kaza zuwa gari kaza dan sadar da zumunci dan fatauci dan kasuwanci dan yakin neman zabe dan bukatun ku na duniya dan neman ilimi kun la'allakum tudun dan ku samu tsiriyuwa ku samu gane hanyar gari kaza zuwa gari kaza yo in ba titi ya za ka gane in ba dan Allah ya huwace gari ba yanzu ajiye ka tsakiyar sahara a ce za ka ci kilomita 150 zuwa wani gari da ke gaban ka ai sai ka bata da kayan tafiya kayan tafiya kila ka zo ya da zango wurin barci sai daga baya ka farga a ce a nan gurin da tashi da safe ko ba haka ba amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya muku hanyoyi daga cikin abin da kuke gane hanyoyi da su akwai duwatsu akwai sauraro akwai itace akwai ruwaye gulbi gari kaza yana kusa da wuri kaza kenan dutsen wuri kaza yana kusa da wuri kaza kenan duk waɗannan Allah ya sanya muku subulan la'allakum tahtadun an gane ku sai sai ce wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja ubangiji ya sanya muku kasa shimfidaddiya domin a cikin ta ku samu hanyoyi na zuwa garurruka dan bukatun ku kasuwanci ko wani abu makamancin haka duk waɗannan Allah ne ya muku su ma'ana inda za a tambaye mutanen Makka wa ya halitta sama da kasa za su ce Allah kaga abin da ake kira tauhidur rububiyya ke yadda da Allah a matsayinsa na rabbu dama abin da rabbu ke nufi mai halitta mai kulawa da halittar shi ya halitta. bai kyale ta haka ba kuma sai ya kula da ita wajen saman mata dukkan abin da yake larurar rayuwarta ta duk abin da yake tilas ne a rayuwa rayuwa ba za ta yi ba sai da shi iskan shaka rana ta fito ruwa ya zuba tsirrai su fito dukkan waɗannan sai saman mata bai kyale halitta haka ba dama shi da rabu mai halitta mai kula da halitta an gane ku to gaba ɗaya sun yarda da wannan amma ba su yarda da Allah ba a matsayinsa na ilahu wanda ake karɓar umarni daga wajensa karɓar dokoki daga wajensa shi zai ce a yi shi zai ce a bari sun yarda shi ne lahul khalqu amma ba su yarda da al'amru ba shi ko Allah ce ala lahul khalqu wal amru shi ke da halitta da kuma kulawa da halittar to kuma umarni ma shine mazdaru salatin din shi zai ce a yi shi zai ce a bari to amma kafare sun yi da cewa lawal khalqu amma ba su yarda da cewa lawal amru ba shi zai ce yi shi zai ce a bari wannan yi ko bari sai a kyale kowane mutane su tsara wa kansu yadda suka ga dama yadda shaitan dan sun ya kawata musu yadda zuciya al'amara su bi su ta kawata musu to shine sai mutum ya shiga cikin imuwa a cikin rayuwarsa gaba daya والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي نزل من السماء وبنجي شيني كي سوكر دروا دقا سما ya saukar da shi a wannan lokaci gobe ko jibi ya sake saukarwa kuma shekara mai zuwa kuma ya sake saukarwa shine ma'anar nazzala ta ma'ana saukar da shi a lokuta bayan lokuta a lokaci bayan lokaci ma'an ya saukar da ruwan nan ne min as-sama'i daga sama ma'an ruwa bi qadarin lafazin bi qadarin yana daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ko kace bi miqdar wato ruwan an auna ba menene bukatar kamar yadda muka faɗa a jiya lita nawa ya kamata ubangiji ya saukar duk ruwan da zai sauka Allah ya riga ya lissafe lita nawa ya kamata ya saukar a kowace shekara kuma a kowane gari shine bi kadarin ko kuma zan to bi kadarin ubangiji ke saukar da ruwa daga sama bisa da kaddarawarsa tun da san kafin halittar duniya kafin halittar mutum kafin halittar sama da kasa ubangiji ya kaddara abin da zai faru a cikin duniyar nan komai da komai hatta saukar ruwan saman wannan shekaran Allah ya rubuta faruwarsa kuma ya sauka ne gwargwadon yadda Allah din ya rubuta ba tare da kari ko rigi ba shine bi kadari inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kowane irin abu in ji Allah ba haka kawai ya zo irin kitibus ba ko incident haka kawai ba tare da an kaddaro shi ba a Allah ya kaddaro shi ya tsaro shi kuma abin na gudana yadda Allah ya kaddara yadda Allah ya tsara ba tare da an samu tikas na tsarin ko rigi ba an gane ko shine nazzala min as-sama'i ma'an bi qadarin fa ansharna bihi baldatan maita sai muka rayar da kasa wadda suke matacciya balda gari kenan amma na nufin kasa sai muka shayar da ƙasa, muka rayar da ita an an na fi shine al-ihya rayar da ƙasa. wanda take da take ta sai ta bushe sakamakon yankewar ruwan sama sakamakon yankewar damana kazalika tukhrajuna kamar haka ne za a fito da ku daga cikin kaburbura irin yadda kowace shekara kuke ganin ruwa ya sauka Ƙasa na mace ya rayar da ita to haka ne kuma ubangiji ta'ala zai fito da ku daga cikin kaburburan wanda zai khalaqa al ubangiji shine wanda ya halitti al-azwaj jam'i ne na zawj idan an ce zawj sins aw nawa Allah shine ya halitti al-azwaj kullaha nau'ikan halitta gaba daya kala kalar halitta gaba daya dan adam da aljan da mala'iku da dukkan nau'ikan halitta halitta ne na Allah ba wani abin da za a ce ba shi da yi ba an gane ku gaba daya wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'am ubangiji ta'ala ne ya sanya muku jiragen ruwa wal an'am da kuma dangin dabbobin gida matar kabon abin da kuke hawa don bukatun shi ya ba ku basira da za ku yi jirgin ruwa shi ke kame jirgin ruwan ba tare da ya nutse cikin teku ba shi ke aiko da iskan da suke hankaɗa shi zuwa gaɓar da kuke so kuma ubangiji ta'ala shi ya hore muku dabbobin nan wato na gida waɗanda kuke amfana da su a cikin bukatunku ku hau ku ci naman su ku yi amfani da nonon su ku amfana da fatar da kirgin su da gashin su duk wannan shine halitta muku don ya cika ni'imar ta gare an gane ku shine ja'ala lakum min min al-fulki wal an'am ma tarkabun لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا كنا له مقلمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Ubangiji ta'ala ya hore muku waɗannan dabbobi ne litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita a kan gadon bayan dabbar summa tazkuru ni'mat rabbikum sannan kuma ku tuna ni'imar ubangijinku idza stawaitum alayhi idan kun daidaita akan gadon bayan abin hawa din wata kulu sai ku ce subhanallazi sakhkhara lana haza sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan ba tare da gumin mu ba ba tare da wahalar mu ba wa ma kunna lahu muqrinin ai mu kasance masu iko akan sarrafa damban nan ba in ba dan horewar ubangiji ya za a ce kadai ta sarrafa ragumi ragumi dai ya dai ya ce dai karfin kasu nawa kenan ya za ka kada ka sarrafa shanu guda biyu ka daura musu galma su ja ka sa musu amalanke ka daura damunanka ka daura buhunanka ya abinci duk su ja maka yaya za a idan shanu suka yi maka zanga-zanga tun kai sun ina kuma amma sai ubangiji ta'ala ya dolantar da su ya wutar da su ya kwace musu hankali kai ya ba ka dan ka sarrafa ka mori da su inda an ba su hankali yadda aka ba ka da ya za ka yi sarrafa su inda an ba su wayo yadda aka ba ka da basira yadda aka ba ka ya za ka sarrafa su ko da a cikin mutane da mai jan motarka da mai baiwa fulawa ruwa a gidanka da mai wanke-wanke idan sun yi wani abu sai kai musu uzuri saboda mai inda za a ba su wayo yadda aka baka za su muka wanke za su tuka maka mota Allah ya bambanta ku don wani ya mori wani to haka kuma ya bambanta ku da dabbobi don ku ji daɗin sarrafa su inda an ba su hankali ba za mu iya sarrafa su ba duk nonon da ke jikin shanu da sai dai mu hasararsa domin saniya za ta tsaya ba wanda ya ce ta ba ko to amma sai ubangiji ta ala ya hore muku subhanallazi sakhkhara lana hada taskhirun ilahiyyun horewa ce daga ubangiji subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin an ba mu da iko kan sarrafa wannan dabba din in ba dan horewar ubangiji ba wa inna ila rabbina lalle mu dinnan mun yadda ya zuwa ga ubangijinmu lamun qalibuna wallahi masu komawa ne gare shi kawai lokaci muke jira zaman jira muke amma nan lemu masu koma ne zuwa ga ubangiji ku lura da jerin ayoyin litastawu ala zuhurihi zuhur jam'i na zahar thumma tashkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi bamini da ya sake zama daya wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu lamir ya sake zama daya me yasa aka ce zuhurihi saboda me saboda an ce al'an'am al'an'am kuma jam'i ne ko ba haka ba da waccan dabbar da waccan dabbar da waccan dabbar idan hada bayan waccan da bayan waccan da bayan waccan ya zama bayan da yawa sai aka ce zuhurihi to amma in aka ce zuhurihi lamiri daya ba gadan bayan da yawa amma mai bayan guda ɗaya ina fata ko fahimta inda za a bi larabcin da sai a ce litastawu ala zuhuriha ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لها مقرنين إلا ذا أبلا رسل دين kalmomin da haka za a to amma saboda me aka ce zuhur sai kuma aka ce zuhurihi zuhurihi a madadin zuhuriha idan sawaitum alaihi a kawo guda ɗaya bayan kuwa an ce zuhur ba ɗaya bane gadan bayan ina fatan kun bayyanta wa ma kunna lahu bayan kuwa gidan bayan da yawa sai aka ce kuma ma kunna lahu muqrini to abin da ake nufi a nan gurin shine ka dan ƙara matsawa baya ka dan wanda zai khalaqal azwaj kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna wannan ma tarkabuna abinda kuke hawa kaga abinda kuke hawa lafazin abinda cikin lafazi ne kalma ce ko ba haka ba amma tun da dangin abin da ake hawa yana da yawa sai aka ce zuhuri sai to an yi dangin sa an ba da lamiri ɗaya kuma saboda yana duk lamirin yana koma zuwa ga mali da aka ce zuhuri ne ai zuhuri matar ka bune an gane ku وتقول سبحان الذي أبنا sun تذكروني وتربيكم إذا استويتم عليه sun إذا استويتم على ka تركبون wa ma kunna lahu muqrinina ay wa ma kunna lima narkabu muqrinina ina fatan kun bayyana da shi yasa sai a kawo jam'i sai a kawo mufardi idan an kawo jam'i ana nufin dangin abin da ake hakawa idan an kawo mufardi ana nufin jinsi ne karkashin sa akwai anwa wato kalmar gundugula ce guda ɗaya amma tana da zangogi karkashin ta tana da yaɗo tana da rassa ina fata an fahimta hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sawa ala ba'irihi kharijan ila safari yayin da duk zai hau dabbarsa in zai yi tafiya kabbara salatan yakan yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so uku bayan ya riga ya hau kan dabba din bayan ya hau kan raƙuminsa kafin ya saki akalan raƙumin zai ce Allahu akbar Allahu akbar har so uku sannan kuma sai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون wannan ko daga nan aka tashi daga karatu ka hau besfanka ka hau suzukinka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku subhanallazi sakkara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibuna sannan sai ka murza sai ka in keke ne ba haka zaka yi in mota haka zaka yi in rakuni ne haka zaka yi in kowace dabba ce haka zaka yi in tafiyar ta zanto daga wani gari zuwa wani gari to kuma na akwai du'a safari wanda ya kamata masoya sunnar annabi su haddace ta Allahumma inna nas'aluka fi na hadha albirra wat taqwa wa min al-ardi ma turda wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza har zuwa karshe kamar da kuka dauko sun eh <laughs> hmm. za mu zo da ita a rubuce gobe insha Allah rubutu gara gara sai kowa ya samu ya haddace du'a safar kenan dan idan ba ka wani ba zai iya haddacewa ba idan mun sai mu karanta ta kuma sannan kuma ga ta a rubuce takarda kowa ya samu إن شاء الله وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون في التي وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين هل اتخذ مما يخلق بنات وأصفاق بالبنين wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a ja'alu lahu su kafare sun sanya ma ubangiji min ibadihi daga cikin bayansa daga cikin bayinsa wanda shi ya halitte su sun sanya masa juz'an ta. domin lafazin juz yana nufin bangare sun sanya masa bangare dan su kuma bangare ne daga jikinka shi yasa kamance shi ne da ma'ana kafirai suna itikadin Allah yana da ta. yahudu haka suka ce uzairu ibn Allah nasara suka ce almasihu ibn Allah kafiran maka suka ce almalaikatu banatullah sun sanya ma Allah wanda abin da yake bayan sa ne suka ce ya'yan an gane ko innal insana lakafurun mubin lalle dan adam a mai kafirce ma ubangiji ne ko mai bayyana da kafirce ne in ba haka ba ubangiji ta Allah ya karfa masu fanta shi da ta da ana sun fanta shi ne zuwa ga mai bukata ba ga wanda baya da bukata ba dan adam yana da bukatan ta da zai tallafa masa bayan girman sa ko da annabi ne yana bukatan mai tallafa masa ballan sana sauran ga magarin mutane amma ubangiji tunda shine al-ghaniyyu bin al-mutlaq mawadaci wadata ta gaba daya ba ya da bukatuwa zuwa ga ba ya da bukatuwa zuwa ga mata kuma dukkan wanda yace Allah na da ta daidai ke da kuma yace Allah na da mata ke dan mutum baya haihuwa shi ga dole sai da mai kenan sai da musu kaga wannan shine mummunar aqida da aka taba kudurce ba Allah shi yasa ubangiji ya faɗa cikin hadisul kudusi yace dan adam yana cutar da ni dan adam yana zagi yaya aka yi dan adam ke cutar da ni yace itikadin sa cewa ba zan iya farfado da shi ba bayan mutuwarsa yace ya manta da cewa ni na samar da shi daga babu yanzu bayan ya mutu farfado da shi sai zama mun aiki yaya aka dan adam ke zagin ubangiji ko ke faɗi mummunar kalma ga ubangiji shine yana danganta ma ubangiji da yace subhanallahi an akuna li walad sarki ya tabbatar mun na fi karfin a ce ina da da na fi karfin a ce ina da da saboda haka aqidar cewa Allah na da muna nama ubangiji ne ma'ana irin yadda kake kake da mata a gida kake da da haka ubangiji kamar yana da mata yana da da to kai da shi waye ko nake da kaga mummuna mumuna ake da kaga da ubangiji shi yasa ce innal insana lakafurun mubin amis kada min ma yakhluqu banat shin ubangiji ta'ala zai rika min ma yakhluqu cikin abin da halittarsa ne sai riki banatu ya ɗaya mata wa asfakum bil banin ku kuma yake banci ku da ya maza ma'ana mayar da martani daga kafirin maka su kafirin maka suna jingina ma Allah ya mata amma su a da su ba ka son yaya mata to abinda ba ku so sai ku keɓanta ubangiji da shi ko kuma ku fifita kanku da abinda kuke so yanzu ya yi a hankali ubangiji ta'ala cikin halittarsa sai dauki mata ya mai da su ƴaƴansa ya kyale mata. wa asfaqum bil bani ko ki bance ku da 'ya'ya mata? ma'ana ba zai yi ba haka sai su wa za bushira ahadum بما ضرب للرحمن مثلا ول وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا إذا أكيوا إيدا تتنسوا تكنسو بشارة دنجل إذا أبن دي بقى مو الله مثالي لك إذا أكيوا مسا بشارة دا كامو دنجل مثال سوى الله نستا قيامتي to shi idan aka ba shi bisharar matarsa ta haifi kyamace zalla wajhuhu muswaddan fuskar su za ta yi a wannan rana baki kirin da ita wa huwa kazim yana cikin bakin ciki yana cikin damuwa dan me aka haifa masa kyamace yana ganin wannan kaskanci ne suratul ah, suratul nahl hatta ta kara da cewa yatawara min alqawm min su'i ma busrifi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fitra har boyewa yake baya son mutane su ganshi wai dan an haifa masa ya mace yana ganin wannan kaskanci ne ci bayan kuhu ala hunin zai ci gaba da rike abin da aka haifa masa din nan bisa ga wulakanci da kaskanci am ya tusuhu fi turab ko ya hakura ne ya zai tona rami ya binne ta da ransa haka ta suka yi ta kashe ƴaƴa mata da ransu shine Allah ta wa su su ila bi ayi dhanbin qutlat ranar tashin kiyama kenan ranar da iya da aka binne ta da ranta za a tambaye ta wani laifi kika yi aka kashe ki ranar tashin kiyama kenan ranar da duk wanda ya kashe wani shi wanda aka kashe din zai rike hannun wanda ya kashe shi ya je gaban ubangiji ya ce ya ubangiji ga kaina wannan ya kulle mun tambaye shi ne masa ranar tashin kiyama duk wanda ya kisa ba da haƙƙi ba in mutum ya laifa a kashe shi an zartar da dokan kashe shi ka kashe shi to wannan baka da laifi amma duk wanda kake ba tare da hakkin kisa ba sai ya rike ka a gaban ubangiji ta'ala ya dauka ka kara ya ce ya ubangiji wannan ya kashe ni tambaye shi menene ya kashe ranar ta ce yau ga yarinya da aka binne ma a lokacin jahiliya za a tambaye ta bi ayi zambin kutula me shiga ya kashe ki ta yi bayani ban yi laifin komai ba su da haka dai kafiran makka suna da al'ada ta kin yaya mata ba ta son yaya mata amma kuma ga suna da aqida ta jingina ma Allah yaya mata kaga ta ko ina sun yi kuskure mu'amalar su da halitta ba ta yi kyau ba tunda suna kin yaya mata yaya mata suna kuma halitta ne cikin halittar Allah dan me za a ki su kuma sun jingina ma Allah ya ya'ya mata ubangiji ta ala kuwa ya fi karfin haihuwa dan me za su jingina musu wannan halitta mu'amala su da mahalicci ba ta da kyau mu'amala su da abin halitta kuma ba ta da kyau an gane ku ثلاثة أومن ينشأ في wa وهو في الخصام غير مدين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وجاء من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في الختام غير مبين ma'ana za ku jingina ma Allah ya mace a wa man yunashu fil hilyati shin yanzu wanda ake tayar da shi an kaddara masa tashi fil hilyati cikin ado da kawa wa huwa fil khisam ghairu mubin wanda a lokacin da ake husuma da shi ma baya iya tare kanta yanzu wannan za ku mayar ya zanto shi ne tsaga ubangiji ma'ana ɗaya mace fa kamalar ta ne sai ta yi ado ba kamar ɗa namiji ba ta ofin hiliti ya mutu ke kamalar ta shine sai ta yi ado sai ta sanya hoda sai ta sanya jambaki sai ta sanya awarwaro, sai ta sa sarka sai ta sa zobe sai ta sa a sannan ta cika cikin kamala Da namiji ba sai ya sa wannan yayi kamala in yayi wannan me zai kuma muni ba muni amma yadda yake haka idan yi leko a gaishi shi <laughs> yadda Allah ya halitta shi abin shi ga zinan santolabi da shi shi ne burgewa amma ita ko mace da za ta fito kanta ba dan kwali fuskar ta ba hoda ba dan baki ba awarwar za ta sarrafa ba zobe ba sarka ba dan kunne me za gani muni to wadda ita kadai ma ba kamala ba ce ba har sai waɗansu al'amurra sun dan ƙara ta ta sannan ta samu kamala ita za ku jingina ku ce ya ce ga ubangiji ma'ana idan ka samu nakasashe ka ce shi ne dan wani na kasan nan ta tafi haddawa hatta uba ina ba ta fahimta domin dukkan wanda yake uban rago kunya yake ji dan wannan ragon ta karfi ma za ta ce zuwa gari dukkan wanda yake uba na jarumi me yake ji so yake a ce ma ai shi ne baban wani ba shi ne jarin tabu ba shi ke da jarin tabu ba dan su ke da ita amma dan saboda kowane ta. in yana da wani siffa ta kamala za ta tafi uban in yana da nakasu kuma za ta tafi uban to su dama dan adam gaba ɗayansa idan an kwatanta da ubangiji ka ta kasance liki ba kowa bane jingina ma Allah ko ƴaƴa maza ne ma kuskure ne to bugu da tsari cikin ƴaƴan da za a jingina musu kuma sai a ɗauki kuma wanda suke kasa ita ce mace dai idan an kwatanta ta ɗan namiji da namiji ya fi ta daraja wal rijali alaihin daraja ar-rijalu qawwamuna ala nisa na namare mu kanta take cewa walaysa zakaru kal na yi basance zan sa ɗana ya hidimar baitul maqdis amma a madadin in samu ɗa miji sai na sami mace ya ubangiji shi abin da na haifa wa laysa dhakar kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi yasa ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya riga faɗa cikin hadisi kan cewa duk namijin da ya kama da mata Allah an ce shi duk matar da ta kama da namiji kuma Allah an ce ta to amma duk mun da cikin sulanannu ne amma cikin su waye bi. tsakanin matar da suke kokarin sai ta yi kamance cibiya da maza tana bubbuɗe muryarta ta yi gudu nan ta ya hannun hannunta kamar hannun mai faskare haka duk dai ta fi ta mummatse da sauransu da kuma namijin da yake tafiya yana sarkwata yana yanga yana karkace kai yana kama da nan da mutum da masu da suke kama dukkan su masu laifi ne amma waye kuma wani laifi ai namijin ya bule laifi shi idan ya kokarin kamance shi ne ya da mace ci gaba ya ko ci bayan amma idan ta yi yunkurin ta zama ɗan namiji ba hankulin ci gaba ba ne ne wani ke cewa wala adaban أن أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال أجاب في بابا مالك إذا قامت تنا سنت زما namiji amma abin mamaki da namiji yayi kokarin ya zama mace shi yasa dan daudu ai ba karamin hasara ba shi ne wani mai hikima ke cewa wai ga da zama lalatacce bayan ba sai ba ya da tsuntsu ba ya da dabba sai ma ga yake mai ban ba mu fuka fukai gun dabba tsuntsu shi ko ba ta koyi dan dole yo me amfani ka kuwa aw man yunashta fil hilyati wa huwa fil hisabi ghayr mubin idan an zo husuma ma ba za ta iya kare kanta ba irin yadda ɗan namiji zai kare kanta wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa su kafirai ja'alul mala'ika sun yi itikadin mala'iku allazina hum ibadur rahman wadanda bayi suke ga Allah sai suke itikadin ina inasan ta da mata ne ga ubangiji sai Allah ya ashhadu khalqahum shin sun halarci lokacin da aka halicce su ne har suke ba da wannan shaida ta tuktabu shahadatu lalle da sannu za a rubuta wannan shaida ta su da bakin su suke faɗa wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin wa yus'alun kuma sai an tambaye su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لن ليس an tambaye su game da وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا ubangijin rahama ya so ma abadnahum da mu bauta ma gumaka ba bautar gumaka da kuke gani muna yi ku daina zargin mu Allah ne ya kaddaro mana haka yaso haka zabi Allah ce ba lahum bi zalika min ilmi ba su da wani ilimi akan cewa Allah ya kaddaro musu wato kaga nan kafa hujja da kaddara kenan sai inda bai dace ba akwai abin da ke kira alqadarul kauni abinda ubangiji ta Allah ya kaddaro duniya ta kasance lalle ganin damar Allah ne ya halitta mutane iri biyu waɗansu kafirai waɗansu mummunai huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir kuma duk yadda kai ka canja haka kace sai duniya ta musulunta ba zai taɓa yiwa ba haka Allah ya kaddaro ba duniya kuma su kafiran su ne za su fi mummunai din yawa dan Allah ce wa in tuti askara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann Wa'in in hum illa yakhrusun wa ma aktharun nas walau harasta bi ko da ka faɗe da yawa daga cikin mutane ne yi imani to ko haka ne yaya za a yi dan me ake wa'azi ana wa'azi domin waɗanda Allah ya tsaro su zama ne za su zama ne. kuma domin kai mai wa'azi ka samu lada ko da mutum bai musulunta ba in kai wa'azi dai ka samu lada shine hikimar yin wa'azi dai kuma dan ɗaya baka sani ba ba a rubuta ba kan goshin kowa cewa wani shine sakiyi wani shine sa'id wato mai rabota saboda haka lalibe kuke cikin duhu har ka samu wanda yake Allah ya kaddara da ma an yi shi dan ya musulunta sai ka fi musulunci a hannunka wani ko duk yadda ya fahimta kila ma ya fi ka fahimta ya fi ka ganewa ba zai musulunta ba duk yadda ya ba yadda kuka to wannan za ka tafi ne ba za ka tafi akan alkadar kauni abinda Allah ya halitto duniya akai ba shi ne za ka gudanar da mu'amalar ka ba tsakanin ka wajen bauta da ubangijinka a za ka yi amfani da abin da ake kira alqadru shar'i abinda Allah ya riga ya kaddara ta fuskar shari'a ya saukar da littafi ya turo annabi da shi cewa ku yi kaza ku bar kaza ya kaddara mana ta fuskar shari'a cewa mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi mu yi aikin haji mu yi da'a ga mahaifa mu girmama shugabanni mu girmama manya mu ji tausayin na kasa duk wannan ya so mana ta fuskar kaddarawa ta shari'a kaddar shari'a ta so mana wannan ya ki mana ta fuskar shari'a cewa kar mu yi zina kar mu yi sata kar mu yi kwace kar mu yi fashi da makami kar mu yi ciwaciwa kar mu yi kaza kar mu yi kaza dukkan hanyi halaye na Allah wadai ya haramta mana ya ki mana su ta fuskar shari'a to yanzu da zaran an ce yi sallah suka ce Allah bai kaddara mai yi sallah ba sai mu ce a'a me kake nufi da bai kaddara maka ba duba cikin alqur'ani ba ya ce wa ki mu sallah ba ya kaddara maka kai ne take yi ba yadda zakka ta kai Allah bai kaddara masa duba cikin alqur'ani Allah ya ce wa zakka ya ji ka ce bai kaddara ba ce a'a ya kaddara ma kai ne take yi dan ya ce kutiba alaikum siya kama kutiba lil ladzina min qablikum zo ka je aikin haji sai a Allah ne bai kira ni ba sai Allah ya kira ka kai ne kake zuwa annabi Ibrahim ya yi tilla zuwa ga duk duniya wa zinfil nas bil hajji ya tukar jalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amitin li yashhadu manafi'a lahum kana cikin annas wanda aka ce azzumfin nas kuma Allah ce walillahi ala nas kuma ya ce wa timmul hajj wal umrata lillah walillahi ala nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kana da istata'a an kira kai ne baka je ba amma kuka ce ba a kaddara mun ba an gane ko ka zo kana zanar sai me yasa kake zanar ka sai Allah ya kaddaro mun zai kana san giya me yasa kake sai Allah ya kaddaro mun ce a a a Qur'anin ta Allah bai kaddaro mun ba dan ya haramta kaza ya haramta kaza ya ce wala takar juna. ya ce innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rizqun min amali shaytan fa tantanibuhu la'allakum tuflihun kar ka ce ma ya kaddaro maka bai kaddaro maka ba dai a qur'ananci ya hana kai kai ne ka kangare dan haka duk abin da ya shafi aiki abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala ta rayuwa ba sa kafa hujja da abin da ake kira al-qadrul kauni abin da Allah ya halitto duniya kai za ka kafa hujja ne da al-qadrul shar an gane ko amma duk abin da ya faru na saukar ruwan sama na kame wasa wannan zaka ce alqadarul kauni ke alqadarul kauni ubangiji ya kaddaro ayi ruwa ya kaddaro kar ayi ya kaddaro ya kame ya kaddaro ya yawa haka wannan alqadarul kauni da haka mutum ba zai kafa hujja da alqadarul kauni ba idan yana sabo su zama za ka mutum na sabo wai ka bari wani sai Allah ya kaddara masa ya zai shine wani malami ke cewa ka hau da shi sama ka hau bene da shi mai hawa uku hudu biyar idan kun je saukawa suka ce a ah, mu fita ta windo amma kai za ka fara sauka idan Allah ya kaddara za ka yi lafiya za ka sauka na idan Allah ya kaddara ba za ka sauka lafiya ba ko kawo kai wanda ta kala ba za ka sauka lafiya zai yi da wannan kaga sai ya bi sababin da ake bi a zo lafiya to da ba zai bi sababin da ake bi dan a samu shiga aljanna ba sai zo kabo da aljanna kuma da ka ganta a kasuwa mai kuke yi a ah, na je neman kuɗi me za ka yi da kuɗi zan ci abinci za a ce a ah, dan me ai kan ka bata lokaci bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci idan Allah ya kaddara za ka daina yin wa za ka daina idan Allah ya kaddara za ka daina ji zuwa za ka daina in Allah bai kaddara ba duk yadda kai zalama ba za ka daina ji ba zai yi da wannan ana ruwa zai gudu shiga abin da ke dan me ka sauna me zai faru ne ya karin su tukan ruwan sama ana san yin hunturu zai shiga daki zai sai bargo kace saboda me ka sa hita a daki dan za ka lallaba da bargo ka tsaya ka kwana a waje in Allah ya za ka kwana lafiya za ka kwana lafiya in Allah bai ba za ka maka kaga duk ba zai yadda da wannan ba duk ba zai yadda da wannan ba kowane abu sai da ya riko da sababin sa kafin ya samu ya yi riko da sababin ci don ya dana jin yunwa sababin sha don ya dana jin kishirwa sababin sanya tufafi don ya kare kansa daga sanyin hunturu sababin shiga daki don ya kare kansa daga ruwan sama sababin neman magani don ya warku daga cuta to dan me ba zai riko da imani da aiki na dirba don ya samu kubuta daga wutar ranar tashin kiyama sai ka buja da kadara da wani dalili kaga ya zama tufka da warware saboda haka kafare wai su suke cewa law sha ar-rahmanu ba abadna inda Allah ya ga dama da gobe ta mu goma sama sai Allah ce ba lahum bi zalika min ilmi kariya suke ba su da wani ilimi game da wannan buzancen da su suka faɗa inhum illa yakhrusun ba abinda suke face shafi faɗi shine al kirdado lalabe cikin duhu shine al-kars am atainahum kitaban min qabli am din nan ma'anata wato al-istifham al-inkari ma'ana shin atainahum kitaban min qablihi mun ba su wani littafi ne kafin zuwan alqur'ani fa hum bihi mustamsikun wanda su suke riko da shi ya ba su dama su saba wa alqur'ani ai mutanen maka ba ta ba saukan musu da wani littafi ba kafin alqur'ani ba ta ku turo musu dole annabi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce mutun da qawma ma undira aba'ahum fa ghafir an turo ka dan kai gargadi ga wadansu mutane wanda iyayensu da gargadi ne su ne mutanen Makka ma'ana shi suna da wani littafi ne da suke tafiya a akan koyarwarsa littafin da Allah ne ya saukar littafin kuma ya ba su dama su saba alqur'ani babu shine alqur'ani babu istifhamul inkari ba ku da wani littafi da aka ba ku wanda kuke da dama ku saba alqur'ani bal qalu inna inna abana bal din nan kaga idrabiyya ke bal bari dai qalu inna inna aba'ana ma'ana su abin da suke cewa inna inna aba'ana mu dai mun samu iyayenmu ne ala ummatin akan wani tsari na addini wa inna ala asarihim muhtadun kuma lalle mu masu riwa ne akan gurbin su abin da suka rayu akai mu ma ke zamu bi su ba za mu canja ba ba za mu kauce ba bal din nan al'adun a ibrahiyya ce أعطاني مقتدون به كافرون وكذلك كما هكذا ما أرسلنا من قبلك في قرية بمتبتلوا وبتنك إنك أتكين وتاء القرية من نذير ونمي قرقدي بمتبتلوا شفاء إلا قال مترفوها فأتي من إنتا وأن دعك يوى نعمة تكين ونا الأمة سيكاد سنة سوى إنا وجدنا آباءنا للمو mun samu iyayenmu a ala ummatin kan wani tsari na addini ba mu bukatan karban wani sabon addinin da ya saba mu na iyayenmu wa inna ala asarihim muqtadun kuma lalle mu muna koyi ne akan abin da iyayenmu suka fika ba wani annabi da aka turowa face sai mutane a garin ka sun ce da shi haka ko ba wani alƙarya da aka taɓa turo da annabi ciki face sai mutane sun ce haka ashe shekaru wanda ita ce hujjar mala hujja wanda imam shukani ke cewa asan ya wa alaiha kullu zalil ita ke sandar da dukkan wani mai dauri ke dogaro a kai. ma'ana dukkan wani mara dalili in ka tambaye ne wajen kai ta haka muka samu iyaye sunan haka muka samu inna da babu sunai haka muka samu kaza da kaza sunai to da wannan ko sai mutum ya rushe qur'ani ya rushe hadisi wanda bai kamata kai haka ba magana cewa abu kaza iyaye ko sun yi ko ba su ba duk ba shi ake kafa hujja da shi ba shin abin ya tabbata cikin qur'ani shin abin ya tabbata cikin hadisi magana ta riga ta shi ne Allah sai kala shi manzon da aka turo sai ya ce da mutanen sa walau tukum shin yanzu ko da na zo muku bi ahada da abin da yake shine mafi kiriya mimma wajadtum alaihi aba'akum sama da abin da kuka sami iyayenku akai duk da haka dai za ku kangare qalu sai ka su mutanen sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu kan dangane da abin da aka aiko ku da shi ko manzanni ko mai da shi kun ka kaga kenan ko da an zo musu da shirye da ta fi iyayen ba ba za su daina ba to kaga wannan ita ce ta tabewa da haka muke kiran dukkan wani musulmi mace ko namiji da ke fatan tsira a gaban Allah ranar su kiyama da ke fatan rabota da gidan aljanna cewa kafa hujja da cewa mun sami iyaye da kakanni suna yi wannan ba addini bane alama ba da alaka da addini mai son gaskiya yana neman a ba shi hujja ne cikin qur'ani ko hadisi me Allah ce a cikin alqur'ani me Allah ce cikin hadisi dan Allah da annabi da babanka wanne hodi da annabi da babana ko da baban ko da baban kowa a duniya waye hodi to idan annabi ya ce kaza babana ko babanka ko babanka ya ce kaza to kuma sai abu na wani yanzu idan mun bada annabi sai baban ka ko babana sai ce mun masa rashin kunya shi ma ba yana son ya tashi a tutar annabi ba dan sa ba zai kwashi ba dan yana so ya tashi a tutar annabi amma rashin ganewa ne sai sa mutum ya gane ga a ah, lalle ba zan saba ba ba to amma ka saba wanda ya fi baba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sallallahu alaihi wasallam ka saba wa wanda magana ta tafi abin nan wanda yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasihi ajma'in dayan ku ba zai zama mai imani ba har sai na zama ni ne abin kauna a wurin shi sama da mahaifinsa sama da ɗansa sama da dukkan mutane gaba daya haka Allah ya haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi Bukhari ba yadda za a yi mutum ya zama mai cikakken imani sai in yana son annabi sama da yake son babansa sai in yana san annabi sama da yake ke san ɗansa sama da yake san malamin su ke ta kowane malami a duniya inda za ka daidaita san annabi da san mahaifinka su zanto kunnan doki kai kuskure har yanzu ka zanto mai imani ba sai soyayya da annabi ta zanto ita ce koli sama da kowa to ita ko soyayya ba wanda baki ake yin ta ba kuma kasida bace mutum zai tsara waka ran maulidi ya zo ya karanta a ba sadaka wannan ba ita soyayya ga annabi ba soyayya ga annabi shine yiwa annabin da kun gane ku da yiwa daga cikin masoya annabin da saboda rikin yin da'a soyayyar ba za ta amfani su ba ran zatin kiyama ko ba sai ita ce wuta shi ne sai mai sai wanda zai ke cewa in za ku so annabi ku so annabi san da musulman farko suka yi wa annabi san da abubakar ya masa san da umar usman ali abu ubaida sa'ad bin abi waqqas عبد الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن زيد عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود san da waɗannan suka yi mata ne so na da'a so na biyayya Ya ce amma kar ku so annabi san da yahudawa suke wa annabi Musa kar ku so annabi san da kirista suke wa annabi Isa san da yahudawa suke wa annabi Musa so ne tsantsa amma ba biyayya san da kirista ke wa annabi Isa so ne tsantsa amma ba mai ba biyayya to wannan san zai amfani mutum ranar tashin kyamu zai amfani mutum ba ranar tashin kyamu yanzu a yanzu a cikin duniyar nan kira in aka ce ka nemo mutumin da ya so annabi irin san da Abu Talib yi masa kila an ka aikin kwarai da a tun Abu Talib me ya mori da shi na wannan san da annabi bai imani da annabi ba ka haka sai zan san ba zai masa amfani ba ya so zai mutu annabi na ce mata ya ammu qul la ilaha illa allah kalimatan ahadtu laka biha inda allah ko ya ammi ala takdir hasbi ya bil idama ana qadar hasbi ya bil idama ya babbana qul la ilaha illa allah faɗi la ilaha illa allah kalma daya ahadtu laka biha inda allah zan tsaya ba da wurin allah a can gefe daya ga abujal ga Abdullahi bin Umayya ga wani suke cewa da shi a tarka Muhammad lati Abdul Muttalib yanzu ka fara addini yayin da kani ta Abu Talib ya ce wanda da kalmar shahada sai ka fara addini iyayenka da kakanninka ka fara addinin Abdul Muttalib karshe sai yake a ala lafi Abdul Muttalib ya cika da wannan kalmar ta cewa yana kan addinin Abdul Muttalib bai bi manzon Allah manzon Allah ya sace ce la astaghfiranna laka ma lam unha wallahi sai na yi maka istighfari sai ji in an hana annabi na kai masa istighfari yana tuluka masa Allah yana tuluka masa Allah gafara sai ayar tuka ma kana lin nabiyyi na amanu an yi yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba ga annabi bai dace ba ga mummune su rinka roƙa ma ƴan uwansu danginsu makusantansu gafara ko mun kusantansu su ce za su roƙa musu gafara bayan sun mutu suna kafa. a sanya wa annabi da sahabbai takunkumi abu talib bai musulunta ba amma yana cikin waɗanda takunkumin ya shafa aka ce a duk garin maka kar a sayar musu kar su saya idan sun je saya kar a sayar musu su kuma in sun kawo kar a saya in sun je saya kuma kar a sayar musu haka aka yi musu ba tsawon shekaru nawa suna fama da wannan wahala har sai da ya kasance suna bin dabba ta mutu a daji kare ya bari su ci sauran sai da ya kasance suna daukan fata su daka ta su yi gari kamar da ita su haɗa da ɗan abin da ke wurin su na garin fulawa su yi kunu su sha amma bai tafi musulunci ba duk irin abin da aka ce za a wa annabi na kariya ya riga ya yi masa ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta da fi turabi fina. fadda bi amrika ma alayka gazawatan wa bisir bizaka wa qarra minka uyuna وعرضت دينا قد أردت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو هزار مثبة لوجدتني سمعا بذاك يكينا لكل نبي أفعل yace kai duk abin da ka faɗa abin da kika dama ba za su iya zuwa gare ka ba sai an yi mun batacin kai da kasa fasa bi amurka ka fasa kai cikin wa'azi karka ji kunya kowa ka faɗi duk abin da aka ma wani ma alaika ga zaratun abin ki dai ba za su yi ba wa bishir bi za ka wa karrame ka uyuna ka yi farin ciki ka ji daɗi ka yi bishara lokacin da kake wa'azi ba wanda zai yi maka ta'addanci muna nan tare wa da'awtani wa za'amtu annaka la falakar sadakta wa kunta qablu amina ka kiraye ni kuma na san nasiha kai mu ai da ma sunanka amini tun da wa arabta dinan kada arabtu bi annahu min khairi adyan al bariyah dina ka sallata wani addinin da na san a duk duniya ba addinin da yake launar malamun in ba don jin tsoron zargi ba aw hizaru masabbati in ba don jin tsoron kar zage ni ba sai na daga addinin yara da wajenta ne san an bi yi yakina da ka samu ina maka da'a ina mai kina cikin abin da ka zo to wannan son ya muka amfani son da ake wa annabi so ne na sa'a da biyayya ba so ne na kasida ba in kasida shi Abu Talib ya riga shi kasida ga sanan mun karanta kai ga sanan cikin littafin sira amma me ta amfani hadisi ya tabbata cewa ranar tashin kiyama annabi zai nemi cikansa a fito da shi daga cikin wuta ubangiji ce ba za a fito da shi daga cikin wuta ba amma za a ɗauko shi daga tsakiya a kawo shiga ba. amma a fita ba zai fita ba ne da cikin muslim za a ɗauko shi daga tsakiya a kawo shi gaba wuta tana daidai ma'alwallan sassa amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa irin yadda ruwa idan yana tafasa a kan tukunya amma ya fitar da ciki ba zai ba wa mahum bi ji da minan na ba zai fita daga ciki to shi kenan kai yanzu kana son annabi amma ba ka da'a gare ba ka bin wani irin so ya masa kin wani irin so ne wannan sanda babu da'a kana san annabi idan an tambaye ka da annabi da mahaifin ka waka fito da annabi da dattijan garin ka waka fito da annabi da wayan ka waka fito da kihin ka da waliyin ka waka fito duk zaka fita cewa annabi ka fito amma idan kihin ka yace kaza annabi yace kaza kana jin kunyar kihin ka amma baka jin kunyar annabi sai ka wace kihin ka kaza ka bi amma ka kyale manzon Allah hun duka malamin duka خاتم الأنبياء والإمام المرسلين قمة wa nabiyul anbiya. Ko kololuwar karshe daga shi sai dai ayo baya ka kyale shi ka kyale shi ka zo ka bi wani mutum shi ne kololuwar karshe daga shi sai dai ayo baya saboda haka dukkan malamin ka in dai malamin na Allah ne duk shehin ka in dai na Allah ne yayin da ka saba wa umarninsa sai ce me yasa kake saboda annabi ya ce ranka ba zai faci ba shi ma masoyin annabi ne sai ma ƙara jin daɗi zai ƙara jin daɗi ne amma idan kake saboda annabi ya kaza saboda hadisi kaza kuma ka kyale magana ta ma'ana shi yake so ka bi ka kyale annabi ka zai shi kishiyar annabi ne da yawa daga cikin malamai sun zama kishiyoyin annabi sun in malamin Allah ne ka saba masa ka bi manzon Allah zai ji daɗi amma in malamin ba na Allah bane so yake ka saba manzon Allah shi ka bi kuma so yake in ya zo da abu kai tambaya duk wanda ya rufe kofar tambaya dama ba ya ya faɗa mutane gaskiya dan ya san za a yi bango za a kore shi sai a hana su tambaya da haka sufaye suke hana tambaya ce tambaya rashin albarka ne a Allah ya ce fasalu ahlu zikri kai ka ce rashin albarka ce fasalu ahlu zikri Mana Allah ma ce fa in kun Allah ya ce fa in kun tafi min ma anzalna ilayka فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاتلين الله يقول فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كيف في آه لا تنبيك بح كما تنبيك أن يلسوا كنيا أن من البركة لا تسيبي لا تنبيك النبي لابد من الجواء ما بس بلا رقم قوي يجبوا مثلا لا تيادة لهم لا تنبيك النبي النبي أبادي أنت فكيف ما كده أنت بيك أنت بيك سيلا كيف kar ranka ya baci in an ce ba ni hujja laluba ka dauko in akwai in babu sai ka ji ya hakuri sai na nan nazari me faduwa sai dan ga faɗa ka kimar ka za ta karu dan ka za ta karu amma babu hujja kai kai kai wa Allah kariya kai wa manzo Allah kariya to wallahi sai darajar ka ta faɗi tun ana kada maka gararrawa a bayanai za ka dawo dala wata rana ka dawo awa ina jin kun san waɗannan kuɗaɗen kaga ba ci gaba za ka yi kenan sai dai ka shiga yake qala aw law yuhdikum bi adam ma wajadtum alayhi aba'ukum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ya fanta kamna min فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم ده هكا سيمك توكي فانصا أولي سوء الله ma'ana irin inda so kafirce mana sai muka dirkake su da azaba fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin duba ka ga yaya karshen al'amarin masu karyatawa ya zama na. na'am وإذ قال إبراهيم wa وقومه إن إنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون wa وإذ قال إبراهيم tunatar da mutanenka lokacin da annabi Ibrahim ya ce li abihi ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da mutanensa gaba daya yace da su innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta na yi tawaye mimma ta'budun daga dukkan wani abin da kuke bauta ma ba Allah ba haka annabi Ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa haka ya faɗa wa dukkan mutanen garin illa allazi fatarani sai dai wanda ya kage halitta ta ya samar da ni daga babu shine Allah fa innahu sayahdin lalle shi Allah da sannu zai shiryar da ni zuwa ga tafarki gudu wa ja'alaha kalimatan baqiya sai annabi Ibrahim ya sa wannan kalma ta zanto kalma mai wanzuwa kalma mai ci gaba da zartewa fi aqibihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un domin su koma zuwa gare ta ta zame musu ta farkin tsira wato wannan kalma ita ce kalmar shahada domin bangaren farko na zancensa da yake innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da bangaren farko na kalmar shahada shine la ilaha bangare na biyun zancensa da fatar ne bayan na huta ya sayadin daidai yake da bangare na biyu na kalmar shahada shine illan lahu da aka fi Allah ce wa ha kalimatan baqiya sai annabi Ibrahim ya mayar da wannan zancen ya zama kalma mai ci gaba da wanzuwa sai a ce bihi a zurriyarsa da za su biyo bayan zuriyarsa cikin annabawa duk suna kira ne zuwa ga wannan kalma ita ce kalmar shahada kadai ta Allah da ibada shi kadai allah allahum yarji'un dan su samu komawa zuwa ga ubangijin su bisa ga tafarki madadi sai ce bal matta'atu haula'i waɗannan kafirai na makka da suke zamani da manzon Allah na dan jiyar da su dadi kadai inji Allah wa a hunsu da iyayensu mun ba su kwanciyar hankali mun ba su nau'i na kasuwanci da lokuta da suke fita fatauci wani lokacin su je Yaman wani lokacin su je kasar Sham shine da ilatu da ilatu rihlata shita'i wa sayf lokacin a sayf za su fita zuwa kasar Yaman lokacin shita za su fita zuwa kasar Sham suna kasuwanci su je su dawo Allah ya haɓaka arzikin su ya ba su ya'ya ya ba su dukiya shine bal mazzatu haula'i wa aba waɗannan kan na dan je da su daɗi su da iyayensu hatta da al haqu har zuwa lokacin da gaskiya ta zo musu shine qur'anin da aka saukar da yarensu da harshen wa rasulun da kuma manzo da ya zo musu mubinin wanda yake mabayyani mai bayyana da da'awarsa a sarri baya koyewa walamma ja'ahum al lokacin da gaskiya ta zo musu qalu hadha sihrun sai suka ce wannan alqur'anin tsafi in ba tsafi ba ya da mutum ya ji kawai sai ya rikide sai ba da imani da shi dandanan mutum ya kyale abin da iyaye da kakanni suke dandanan ya kyale gargajiyarsa dandanan ya canja ga wani mutum daban daga gawurtaccen dan farauta daga gawurtaccen dan fashi mai kisa mutum ya zanto dandanan yana cikin kairar ummatin ukur da dinar idan su na amza wanda in ka ji sun zo an kada gangan farauta ne a waje idan su Umar dan Khattab in ka ga sun zo an kada gangan farauta a waje nan take sai rikide sun zama wadansu abu daban mutumin da yake da dan farauta amma ya zo qur'ani ya canja masa fasali ya canja masa tsari ya gyara maganganunsa da ayyukansa sun zo shaytan ma baya iya hada hanya da shi a wuri guda kamar da Allah ba da bayani to da haka suka ce wannan sihiri in ba sihiri ba ya za haka mace ta gwamnati ta rabu da mijinta akan wannan ko baya rabu da sansa akan wannan ɗaya ya rabu da mahaifinsa akan wannan shugaba ya rabu da yaron gidansa yaron gida ya rabu da uban gidansa akan wannan haza sihir wannan sihiri ne kuma yadda ba

معهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ربك خير مما يجمعون وقالوا سكرن كتوا لولا نزل هذا القرآن إذا ما أتي أن سوكر دوانا القرآن ليه لولا حرف التحديث كنا إلى ما أتي كتوا laula ataitani al-fariha ina ma ka zo wuri na je da dare laula ataitani naharan ina ma da rana ka zo shine laula harfu tahdid kenan zabura wa ku kudi tarwa laula nuzila hadha al ina ma ace an saukar da wannan al ne ala rajulin azimin min al-qaryatayn rajulin shine man'ud azim na asdinsa min al-qaryatayn abu ne wanda yake mu'tarar bainan la'ati wal man'ud wai suna cewa ina ma an saukar da wannan alkur'ani ne bisa ga wani babban mutum a cikin wannan alkarya biyu alkarya biyu suna nufin makka suna nufin kuma wato ainihin sa'i suka ce ina ma da aka zo makka sai a duba babban mutum kamar walid ibn al magira a ce shi aka saukarwa ina ma da aka je sa'i kuma a je a samu ibn mas'ud sakafi daga cikin manyan mutanen sa'i a ce shi ne aka saukarwa da alkur'ani amma sai a saukarwa malaya a ce mu imani da shi a saukarwa talaka bayan baya da kokobo a ce ko mu bi haka suka ce saboda su sun bunkasa masu kuɗi ne ba za su bi talakawa ba za su bi ɗan talakawa ba haka suka ce suka ce wanda ubangijin sama ya ce allani shi duka ya yatiman fa'awa wa wajarka zalan fa'ada wa wajarka a'ilan fa'azana. ubangiji ya nuna ya sami shi ya ci malaya ya sami shi a'ilan wanda yake talaka bai da komai fa'azana daga yanzu shi za su bi shi haka suka ce wa ina ma dai manzancin a hannun manya yake ƴaƴan manya to sai Allah ce na ahum yaktumuna rahmat rabbik shin su ne suke raba rahmat ubangijinka manzanci da annabta din rabo ne daga wurin ubangiji Allah yaktafi min al malaikati rusulan wa min an Allah ke zaba ya darje ya zaɓi manzanni cikin mutane ya zaɓi manzanni kuma cikin mala'iku rusulan wa min an min al malaikati rusulan wa min an ta ka zabe ne daga wajen Allah haka ni'imomin duniya ba zaɓe ne daga wajen Allah a yaksi mona rahmat rabbi su ne suke raba ramar ubangijinka ne Na nanu katamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ai mu ne muka karkasa rayuwarsu a nan gidan duniya wani ya zama dan kasuwa wani ya zama likita wani ya zanto injiniya wani ya zanto manomi wani ya zanto mahauci wani ya zanto masunci wani ya zanto makaranta na nanu kasamna bainahum ta mu ne muka rarraba rayuwarsu a nan gidan duniya fil hayati dunya a rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka ɗaukaka sati akan sati ta fuskar darajoji wani ɗan kasuwa ne wancan ma ɗan kasuwa amma wancan ya fi wancan karfin jari wancan ya fi wancan yawan customers wancan ya fi wancan abokanan hulɗa wani ya daɗe na kasuwanci bai samu kuɗi ba wani ya fara shekara biyu ya samu kuɗi wani ya daɗe yana boko bai samu mukami ba har profesa ya kai bai samu mukami ba wani ya zo ɗan sakandare ne ya faɗi amma ya tsaya mana na lokacin ya ci ɗan majalisa ya ci ba haka bane ba na nuka na bayyana rabon Allah ne kenan kaga ba dabara bace ba wayo bane wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sukhriya domin sakin su ya rike saki ya zanto mai hidima ya zanto abin horewa gare shi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka ita ce mafi alheri sama da abin da suke tarawa na dukiya kyale su da suke cewa ina ma annabtar an bayar ga dan manyan mutane da kuɗi da annabtar ne ko wani kuma yo ana magana annabta za a yi magana kuɗi ana magana manzanci za a yi magana kuɗi kai ko ilimi ana magana ilimi ai magana kudi kuɗi ne kuɗi da jahili da mai ilimi kowa na iya samun kuɗi amma ilimi sai mai ilimi ke samun ilimi jahili ba da ilimi ko ba haka kuɗi sannan kuɗi su suke gadin mutum ilimi kuma shi ke gadin mutum sannan kuɗi ana iya fashin su ana iya gobara su kone kadarorin duk su lalace ruwan sama ya lalata amfanin gonan ka kare yan fashin su kwace maka amma ilimi ko ba a fashin sa sai ka tashi daga nan kai ne mai arziki ku tafi Kano sai yan fashin su tare ku su kwace arzikin mai arziki dole su kyale ilimin mai ilimi ko ba haka ba ba wani mai ilimin da aka taɓa yin gobara aka ce gobara ta mai da shi yanzu bai san ko harafi dai ba ba wani mai ilimin da yan fashi suka shiga gidansu suka sace komai a ce ayya ai wani kan yayi hasara yanzu kan ko alifin ba an ba yan fashi sun kwace komai to ko da wannan rahmatu rabbika kenan khairun mimma yajma'un shine mafi alheri saboda abinda mutane ke tara zama duka duka ne ya kamata mu dakata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana ku yi hakuri gane da tambayoyinku galibi waɗansu ma'anarsu ba ta da yawa sosai waɗansu kuma suna shiga cikin karatu waɗanda suka ɗan rage ɗan kuma zamanin kabin su da kaɗan da kaɗan insha Allah ta'ala salamu alaikum ya fata musu gaskiya ta zama sauƙaƙa kuma lokaci guda ma'ana ba ne bane a yi dogon karatu